bangaren hada-hada da zai yan wasan kwallon kafa na duniya ko kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta saka fan miliyan hamsin domin sayan dan wasan gaba na kasar ingila mai taka leda kungiyar kwallon kafa ta tottenham dele ali har ila yau kungiyar ta real madrid yana shirin sayan mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta chelsea mai suna coutinho akan kudi euro miliyan talatin manchester united da chelsea ta zama shahararren dan wasan kwallon kafa na gaba na kasar west mai taka leda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid mai suna Gary Bale akan kuɗi fan miliyan 170. Barcelona na tabbas ɗan ɗan wasan Valencia mai suna Carlos Sola wanda Manchester United ke zawarcinsa. Tsohon ɗan wasan Arsenal Terry Henry ya shawarci Ozil bai ci gaba da zama a kungiyarsa ta Arsenal da Fafa ta leda. Kuka lafiya.